بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ina jin 26 ne ko ko da biyar 25 ga watan da akhira shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da wato 25 din ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a yau muna darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka na shama'ilul muhammadiyya na imam tirmizi idan ba manta ba muna cikin hadisi na takwas hadisin sufyan ibn wakiya wanda um, ya kawo yake ba mu labari dangane da halittar annabi sallallahu alaihi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fakhman mufakhaman يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ كسوابغ في غير قرن بينهما إرق يدره يدره الغضب عقل الإرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله الشم كس اللحية سهل الخدين دليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة ومسربة وكان عنقه جيد دمية جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس عنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رهب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفؤا كو تكف آه تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جما التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام رواه الإمام الترمذي والطبراني في المؤجم الكبير mun karanta shi ko ko na karshe karshe abun karshe ne ba mai bayani ba ko e ni dai sai nake ga kamar dai na san da karshe karshe ne to ba komai ba matsala a iya yadda nake na san ya kamata mu abin nan tashi muna magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cikinsa da kirjinsa duk ɗaya ne ko in za ku yi tunawa bai da katon tumbi sallallahu alaihi wa sallam ba irin mu bane in mun zauna tumbin namu ma sai mun ajiye shi a gefe saboda alama ne na cewar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sawa'ul batni was sadri baya ciye-ciyen abubuwa na zarmewa na duniya da za su sa shi har maye wata kiba sallallahu alaihi wa sallama ai akwai nama a lokacinsa kuma an ce yana son nama akwai zaƙi a lokacinsa kuma an ce yana so amma bai ci su ci na zarmewa har da zai zamanto masa nauyi a halittarsa ko wani makamancin haka ba su wannan yana nuna mana yana da gudun duniya sallallahu alaihi wa sallama ba mutum ne wanda ya rungume ta irin yadda da ni da kai muka rungume ta ba sallallahu alaihi wa sallama yana da faffaɗan ƙirji ba'idun ma bainal manki baini yana da faffaɗan kafada yana da gaɓoɓi masu kauri manzo Allah sallallahu alaihi sallama mutum ne wadda idan ya cire rigarsa gabar da ko wato jikinsa inda babu gashi kyalkyali yake shine anwarul mutajarridi gabarsa inda babu gashi to za ga yana kyalkyali sallallahu alaihi wa sallam da a tsakanin wuyansa ko ƙirjinsa ce kirjinsa har zuwa cibiyarsa akwai gashi wanda yake dogon gashi kalkhatti kamar yadda muka bayani yana da gashi tun daga kirji har zuwa wuya har zuwa cibiya shine labba wannan wato wato wuya din nan wannan jijiya ta wuya ana ce da ita labba wani an zo yanka dabba ana yanka ta to tun daga nan inda zai cire rigarsa za ga akwai gashi a cikin wato cikinsa har zuwa cibiya sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da girman nono shine yi da wal batni mimma masu dalik bai da katon ciki ba mutum ne wadda in yana tafiya zaga yana da wato kirjinsa nonansa ya fito fili manya-manya kamar yadda na mace yake ba kamar yadda za ga wasu idan sun yi kiba sai ga gangan jikinsu wato yana rawa kuma ga alamar kirjin nasu kamar kirjin mace to annabi bayi da wannan sallallahu alaihi wa sallam saboda duka wannan wadata la'alla ke kawo ta da kuma cin wani abincin da ke gina jikin mutum da wurwuri da kuma rashin motsa jiki shi ma yana taimakawa ya sama wa mutum wannan za ga yaro karami ma yana da shi na babba kuma sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da gashi a damtsansa gabaki ɗaya da kuma kafaɗarsa ne ya ce ash'aru aini wal ne. wa a alis sadri yana da ƙirji maɗaukakin kirji sannan kuma akwai gashi in ya cire damtsansa yana da gashi irin na maza ɗin mun yi muku bayani cewa wannan gashi da ke fitowa a jikin namiji wannan yabo ne ba suka ba ne amma in a mace ne da wani abin suka ne ita mace ce ba a so a samu wannan gashi a jikinta amma namiji ɗaukaka ne a tattare da shi kamar yadda yake Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah yana da yatsu masu tsawo yatsunsa suna da tsawo shine dawilu zandaini yatsan hannunsa ba gajejeru bane sallallahu alaihi wa sallama yana da faffaɗan tafin hannu sannan kuma yana da wato a tafin hannun nasa yana da kauri ba siriri ba sallallahu alaihi wa sallama walƙadamaini yana da kuma diddige guda biyu shi ma ba 'yan kananan diddige ne da shi ba ta yanda wani zaka ga in ya saka wato takalmi to babu ma dai alamar diddige kawai ya haɗe da ainihin kafarsa to mazala yana da diddige amma kuma ba can katon diddige ba kuma yadda za mu zo mu faɗa sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ce yana da sa'ilul atrafi ko kuma sha'ilul atrafi duk ma'ana ɗaya ne sannan manzon Allah yana da wato khamsanul akhmasani ko akhmasaini yana da zurfin wato kafarsa ta ƙasa kamar yanzu misalin nan wannan kafar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zaka ga nan ɗinsa wato a haɗe yake nan idan ya take haka za ku ga nan ɗin yayi flat ko to kafar annabi ba haka take ba nan ɗin sai yana da zurfi normal dai kafa za ga mutum akwai ɗan zurfi a nan to shine khamsanul akhmasani ko khamsanul akhmasani akwai zurfin nan me sunan nan gurin ne da Hausa wannan wurin eh ban ji ba kafa to yana da zurfin tafin kafa amma dai ni na san la a Hausa a samu wani abu sai dai watakila ba sani ba iya nan gurin kurin eh mai taka ok to shi kenan wanda yake ba shi da zurfin wannan wurin ana ce da shi mai takadu dabaru ne dai wani ya binciko mana zuwa wani sati mai sunan wannan wurin ko sannan manzan Allah ba shi da irin diddige kato din akwai wanda in ya saka takalmi zaka ga wato diddigen nasa yana da fadi yana da tsawo ta yanda har ya fi ainihin kafar tasa ya dan zoɓo, to maza Allah bai da zubabban diddiki sallallahu alaihi wa sallama kuma ruwaito cewa idan ya zo har gumi yake fitarwa diddigen nasa gumi ya tafar da ruwa idan ya zo sallah yana tashi ta sallah da daddare saboda tsawai ta sallah ma sai ga suna tafar da gumi shine wata ranna na Aisha ta ganshi take cewa ya rasulallah yanzu za ka ɗora wa kanka abin Allah bai ɗora maka ba yaya za ka tsananta wa kanka abin Allah bai tsananta maka ba kana sallah kafarka har tana firzar da ruwa wanda Allah ya ce afala akunu abdan shakuran to yanzu ni ba zan zamanto bawa mai yi wa Allah godiya ba Allah ya bani matsayi na manzan Allah Allah ya bani matsayi na mafificin halitta sallallahu alaihi wasallama to ni kuma yanzu sai yanzu in zauna in kwanta ne ta bacci ba zan tashi ne sallah in yi wa Allah godiya ba wannan sai yake nuna cewa idan mutum Allah ya masa wata ni'ima to yana da kyau ya nuna wa Allah godiyarsa akan wannan ni'ima ta yadda zai tashi ya rinka yin sallah yana ibada yana gaya wa ubangiji Allah yana lura da kowa dangane da damar da Allah ya bashi shin ka gode ko baka gode ba ka rinka nuna wa ubangiji godiyarka da farin cikinka godiyar ubangiji ana yin ta ne ta hanyar yawaita yin ibada ka tashi da daddare kurum ka yi ta sallah haka kurum ka ɗauki azumin litinin alhamis ka yi ta yi don nuna wa Allah godiya akan lafiya da ya baka ga ɗan uwanka yana kwanciya asibiti kullum ba lafiya ga abokinka kullum bai da lafiya kai kuma Allah ya baka lafiya wani yana cikin talauci abincin da zai dan sa a bakinsa a rana kullum shine tashin hankalinsa sai ya ji ya yi buge-buge kullum haka yake a rayuwarsa kai ko matsalar abinci ba taka bace a rayuwarka Kama manta da wannan matsalar wani abu ne da mu a gabanka to me kai wa ubangiji na nuna godiya a gare shi wani yana fama yana neman ɗa ɗaya yake so Allah ya bashi ɗa ɗaya kawai ya zama magajinsa Allah bai bashi ba ya yi auren ya yi auren ya yi auren in an zo an zauna da shi sai a tafi saboda baya haihuwa ya yi duk abin da duk inda zai je kasashe a yi masa aiki bai samu ba kai kuma ga sanan 'ya'yan zuwa suke ma ala ghairi mi'adin adin ba tare da lokacin da ake son su ba har sun yi yawa ba yanzu akwai waɗanda haihuwar ba gaskiya ba sa santa saboda ta yi musu yawa wani kuma yana nema kwaya ɗaya yake nema ya samu mai to ni da Allah ya bani da yawa da kai da Allah ya baka da yawa wani irin godiya muka yi wa ubangiji to shine dalilin da aka bamu labari a wannan hadisin cewa manzo Allah kafafuwansu suna bulbular da ruwa bulbular da ruwa na tsabar yawan yin sallah malam sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tafiya ne da karfi shine idza zala zala qali'an da karfin sa yake tafiya yana yin taku tap tap tap tap haka yake taku ba yana tafiya bane cikin saibi kamar yadda muka faɗa yace kuma wa yamshi haunan manzo Allah sallallahu yana tafiya ne a cikin nutsuwa wa ibadur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama qalu salama sannan yace zari'ul mishiyati yana saurin tafiya kalmar zari' sari' yana tafiya da sauri kawai ku rike wannan in dai annabi yana tafiya to ba ba tafiya yake yana yana saibi ba da saurinsa yake tafiya da karfinsa idza mashaka annama yanhattu min sabab wa idza iltafata iltafata jami'an yana tafiya kamar yana gangarowa ne in yazo juyawa gaba ɗayan sa yake juyawa manzo Allah khafidu tarfi mutum ne mai sunkuyar da sa mana baya kwallawa abu ido gau haka yana da kunya khafidu tarf shi yasa suka ce nazaruhu ila al-ardi atwal min nazarihi ila as-sama kallon kasa da yake yi yafi kallan sama kullun kanshi yana kasa ne in kaga ya daga kansa to wani sababi ne ko wani abu zai kalla kuma baya dawwama akan kallon abu da ya gani sai kau da kai sallallahu alaihi wa sallam yana da kunya yace kuma jullu nazarihi mulahaza da yawa yawan kallon annabi sallallahu alaihi wasallama mulahaza ne mai mulahaza dan lekawa haka amma ya tsura ma ido kiru kana kallon shi yana kallon ka baya yi ku lura kuma wannan abin aibu ne ko mutum ne ko a mota kuke zaune da shi ko tafiya ko a wani wuri ne ake zama kaga yana yawan kallon ka in ka juya ka kai yake kallo ka ce to shi ke ka daɗa juyawa sai ga kai yake kallo sai ka tsargu da shi ko ma ga wani sai mutum ya ce wai wannan mutum me yake ta kallo na to ba tarbiyya bane ka kafa wa mutum wato kallo in dai ba abun kallon yake ba akwai abun kallon yanzu kamar misalin karatu shi kuma ladabi ne ya zamanto kuma kana kallon malami ta yadda bayanin da yake yi kar kuma ka shagalta da taɓe-taɓe ko da nadin ko na makamancin wani amma haka kurin ana zaune zaman ɗaurin aure ana jira a ɗaura aure kurin ka sanya mutum a gaba kana ta kallon sa in ya juya sai kana kallon sai ji ba daɗi ko tafiya ta haɗa ku a mota motar haya ya kallon sa ke wani ma zai iya in ba mai haƙuri wani ce malam ya aka yi ne <laughs> ko ba gaba ne ba akwai wanda shi baya son kallo a rayuwarsa kallo bai so don me yasa za a yi kallonsa akwai waɗannan su ku kula da wannan tarbiyya da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam jullu nazarihi almulahaza kawai dan in ya dan kalla haka ta gefe kawai shikenan bai zai abin nan ba sannan lokaci sau da yawa in an yi tafiya yakan sa sabbinsa a gaba sai ce ku gaba shi yana biye da su a baya wani lokacin wani lokacin kuma yana gaba suna baya shine su qasabu wa yabda man laqiya bi salam cikin tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kikkiawan ɗabi'ar manzon Allah duk wanda ya gamu da shi shi yake riga yin fara mai sallama yana haɗuwa da kai ce assalamu alaikum ba zai bari ka riga shi ba saboda ya ce khairukum man bada'a bis salami mafi alheri a cikin ku shine wanda yake rigayar dan uwansa da fara yi mai sallama wannan shine mafi alkhairi a cikin ku khairukum man bada'a bis kuma duk wanda kake yawan yi mai sallama zai so ka zai kaunace ka kamar yadda manzo Allah sallallahu ya faɗa a cikin hadisi cewa um, shi yin sallama din yana ƙara ƙaunar juna amma wanda baka mai sallama zaka ji wata yana cewa mutumin da wuce ne yake ko sallama baya mu kaga ashe yin sallama abu ne mai kyau sallama fa muka ce jama'a ba barka da ba yawa ka san akwai yan barka da ya ce a matsayinsa na musulmi ba ba ma guje ba ya ce assalamu alaikum inda ya zo wucewa ba zai faɗa kan barkan ku dai shi dan barka dai ne ko kuma ka yi wa mutum sallama assalamu alaikum ya ce yawwa saboda shi dan gargajiya ne la assalamu alaikum shi kuma ya ce wa alaikum assalam to daga yau shi kenan sai kai koyi da annabi duk wanda ka haɗu da shi kafin ya ma salama ka riga shi kuma a nan ya kamata mu fahimci wata ɗabi'a da mutane suke da shi akwai wanda shi kuma yana da shi kuma yi ɗabi'a ne ta mutane shi kuma shi sai dai a yi mai sallama ba zai ma sallama ba san ba zai ma sallama ba sai dai kai kai mai yana ganin ci baya ne kashi ne ya yi maka sallama shi a wajensa to wannan sunansa girman kai da nuna ɗagawa da faɗin rai Allah ya raba mu da shi ba abu ne mai kyau ba na'am Ya eh, akwai kuma wanda idan mutum yana kamar ɗan lazimi ko yana jan carbi kai mai sallama sai ya maka haka da carbi kana assalamu alaikum yana kada maka tarbi to to sallama fa idan ana yi fa ana yin salla fa ana amsa sallama duk cewa ba magana ake ba amma annabi ya ba da dama idan mutum ya zo yana yin sallah ko salla yake kai mai sallama kamar yanzu ka shigo masallacin nan ka tarar wani yana sallar nafila to ka ce mai assalamu alaikum shi kuma sai ma haka ya daga maka hannu haka ake yi to wai wani yana jan carbi yana lazimi waye ya ce dan kana lazimi kana jan carbi ba a sallama ko karatun qur'ani kake yi aka yi sallama idan ka zo aya sai ka tsaya ka ce wa alaikum salam sannan ka dora ka ci gaba wannan shine addini to kaga ko ai babu zikirin da ya fi qur'ani ko yawwa to wannan ba daidai bane wannan al'ada ce haka mutane suke yi sai mutum ya ga wato shi kamar dai wani alamar takawa takawa ne haka din na'am na'am mutum yana eh. mutum yana zaune a ina mana kana zaune sai wani ya zo wuciya sai bai ma sallama ba to a gaskiya a ka'idar shari'a shine wanda yake zaune mai wucewa shi ya kamata ya mai sallama kana zaune a wuri wani zai zo zai wuce to shi ya kamata ya ce maka mai assalamu alaikum to sai bai maka ba to yana da kyau kai mai kai dan shari'a ba cewa ta yi ka saba ba in kai kai din kai mai wata ila dabi'a sa ba mai yi wa mutane sallama bane sai ka ce assalamu alaikum ai ana iya mutum wa'azi ma da assalamu alaikum mutum yana zuwa wuri sai ya tarar da ku a zaune jama'a da Allah gidan wani nake nema bai ce muku assalamu alaikum ba gargajiyar ma ta barkan ku daidin bai ba yana tambayan ka ina gidan wani sai ka ce da shi assalamu alaikum wani ai zo yana tambaya bai yawan mutane salama bai musu komai ba ya samu wani mutum mai fasaha yana zuwa kurin ya rufa sai ya fake yana tambaya da Allah gidan gidan wani muke nema sai ce gaskiya ba mu san gidansa ba sai dai mun san gidan assalamu alaikum ya yi tiris ya ce gidan asal sai ce da Allah ku yi haƙuri assalamu alaikum to kaga wannan bai zage shi ba bai ce masa komai ba amma ya yi masa ne? ya yi masa waje taban wannan ɗabi'u da ya koyan wana yana da kyau mu koye su mu kuma yi aiki da su wannan hadisin malamai sun rawar da shi wannan wadda wakaranta cewa yana da rauni ba hadisi ne ingantacce ba يتشي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم عظيم الفم قلت وما أشكال العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب وانا حديث إمام مسلم يروي توشي ده إمام أحمد ده إمام الترمذي ده إمام الحاكم أتكن المستدرك صحابين حديث شيني جابر بن سمرة ابن جندب آم آ آ ابن جنادة ابن جندب mahaifiyarsa ita ce Khalida bintu Abi Waqqas yar uwar Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan an ce yana da riwayar hadisi ya kai 146 ya rasu shekara ta 74 a ƙasar Iraki shi wannan um, Jabir bin Samura shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne ba mai karamin baki ba bakinsa babba ne a nan gurin ba ana nufin babba da ya wuce ka'ida ba kun san diddi abin da aka faɗa na manzan Allah kar ku ɗauka ya wuce ka'ida wadda in an gan shi za a ce ya fi na kowa girma ba haka bane ake ne so yake ce ba mai karamin baki bane karam baki dan karami ba ba ba ado bane ga mutum sannan kuma baki babbacan shi ma ba ado bane muni ne to na manzan Allah matsakaici ne sallallahu alaihi wasallama babba ne ba karami ba sannan annabi sallallahu alaihi sallama yana da yana da tsawon wato gefen ido nan ka san kowane mutum yana idansa akwai gefe nan ƙarshe ko yadda kwantsa take fitowa ko ta bangaren damar idan ko ta hagun idan to annabi nasu yana da tsawo yana da tsawo duk da cewa um, imam al-qadi iyad ya yi daɗa ƙarin bayani dangane da wannan cewa manzo Allah bai da mai idansa ba mai tsawo ne can yadda ake tsammanin kamar yadda wannan ya fassara ba sannan sai ya ce manzo Allah yana da manhusul aqibi manhusul aqib wato ana nufin wato ba mutum ne wanda yake da ƙaton diddige ba yana da diddige matsakaici yana da naman diddige kaɗan ba mai yawa ba a bani wadda in ya sa shi a takalmi ko ya sa silifa sai kaga diddigen ya kwanta lab to na kafar annabi ba haka take ba shi uba yake cewa na tambayi simak me ma'anar dali alfami yace azim alfami mai babban baki yace kultu ma ashkalul aini me ma'anar ashkalul aini sun fassara hadisin kenan da kansu yace dawilu shiqqul aini gefen ido yana da tsawo nashi sannan miman husul aqibi yace qalilu lahmil aqibi yana da karancin naman diddige sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya sifanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda shi ya ganshi ya kuma rayu da shi sai kuma hadisi na gaba qala haddathana hannadu bin sari قال حدثنا عبس بن القاسم أي عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ليلة إدحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر حديث صحيح إن كنت إمام الدبراني يروي توش أتكين المؤجم الكبير haka imamul hakim ya ruwaito shi haka imamul tirmizi ya ruwaito shi ya ce hadisi ne hasan sahi Wadda um, um, wanda ya ruwaito hadisi ne jabir bin samura wanda muka karanta hadisin sa yanzu yace na ga zan Allah sallallahu alaihi wa sallama fi lailati idhiyan ko lailatin idhiyan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a dare mai hasken wata shine lailatin idhiyan ina daren da yake da haske irin daren sha uku sha hudu sha biyar wata yana da haske shine lailatin itriyan a larabci haka suke faɗa kama ayyamul bid ahsanta yawwa kwanakin da wata yake da haske za ga masha Allah kamar kendir a kunna yace to wata ran na ga manzon Allah da daddare cikin haske wa alaihi hullatun hamra yana da riga da set ɗin kaya shine hulla kamar yadda muka yi bayani hulla shine kamar normal suturar mu doguwar riga da wando set amma iri ɗaya ba wai riga daban wando daban ba wannan ba a ce shi hulla amma wanda ya sa kaya da riga da wannan iri ɗaya a ce ya sa hulla to annabi yana sa jan kaya mai ratsi kaya ja amma wanda yake da ratsin zane Ya ce na gan shi an anzuru ilaihi wa ilal kamar qamar yace sai nazo in kalli annabi in kuma kalli wata wai dan in ga wanne ya fi kyau ya ce falahuwa indi ahsanu min alkama. ya ce wallahi ni aurina manzan Allah ya mafi wata kyau Allahu akbar ka duba yadda wannan bayan Allah yadda suke sifanta annabi sifantawa na gaya wato sai dai fa kawai a baka labari a tarihi ka a littafi amma kwakwalwarka ba za ta iya sawwara ma iya kyawun da Allah yau manzan Allah ba kyawu kuma ta kowane bangare babu masauka a tattare da shi haka Allah ya gada ma ya zaɓo shi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne sahihi ingantacce wannan kuma yana nuna mana ashe suna kallon annabi kallo na su fahimce shi kuma su gane shi ko ba haka bane ba kuma cewa da aka yi manzan Allah ya fi wata kyau wannan ba zagin wata aka yi ba yau ai yaban watan ma aka yi yau wai watan har yana da kyawun da har za a kwatanta kyawunsa da kyan annabi har a ce annabi ya fi shi ai wannan ma karawa watan matsayi aka yi karawa watan daraja aka yi yauwa so hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gliba ala dawil qamar yarin jayi ma hasken wata kai ya marin da ya hasken rana sallallahu alaihi wa sallama idan aka hada shi da su gaba daya ajmalul khalqi kenan shi yafi kowa kyawu a cikin halitta ga kuma kwarjini da Allah ya bashi ga kyawun halitta ga kwarjini duk wanda ya ganshi sai ya kwarjininsa kowai karewa dai matansa da suke tare da shi yau da gobe amma wallahi kwarjini yake musu kwarjini kuma har yanzu din akwai waɗanda Allah ya kan zaɓan musu a iyalansu a gidajen sai ga matan suna ganin kwarjinin sosai saboda ya tsare kimarsa da darajarsa sai ga ba komai ake zuwa a tinkare shi a gaya mai ba saboda ana ganin kwarjininsa sannan kuma idan yana gida ba komai ake iya yi ba saboda ana ganin kwarjininsa akwai wanda kuma gaskiya kawai dai gashi nan dai Allah dai ya kaddara shi yake kawo masara shi yake biyan kuɗin kaza kuɗin kaza amma bai da wata kima hatta a gidansa a gidansa ma kyakke tashi ake saboda bai isa ba da doka ba fara daga kan matan shi bai isa ce a yi kaza ba wala ba su yi ba dawo kan 'ya'yansa ba za su aikata ba kaga wannan ya zama matsala kenan rayuwa ba ta yi ba a ce gidanka da kake da iko da shi ba za ka iya ba da umarni ba to shi kuma kwarjini din ai mutunci ne ai ai kima ne yayin da mutum ya zama to kawai baka da kima idan mutane za a ja ka a ƙasa da wannan ai bai yi ba kuma lalacewa ta ƙare ta faro daga gida kai ta faro daga gida so kowa ya kokari ya tsare darajarsa ya tsare kimarsa ya yi adalci a cikin gudanarwarsa wannan hadisin shi ma sahihi ne قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي Han Zuhair, han أبي إسحاق قال Sa'ala, رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل wani ya tambayi wato kamar yadda shi abi ishaq ya ruwaito mana wanda tarjamarsa ta gabata wani ya tambayi bara ibn azib ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da kyawun annabi da kyawun fuskar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce don Allah da da da takwabi irin hasken takwabi kyalkyalin takwabi kasan takwabi lafiyayyen takwabi in an daga shi ya tala'ala kyalkyali yake saboda ya kaifu har kankare shi ake da reza ya yi kyalli don kurin in ya zo aiki ya yi aiki ba matsala to shi wani bawa ne yake tambaya shin annabi za a kwatanta shi ne kyalkyalinsa da kyalkyalin takwabi qala la sai bara ibn azib ya ce ina ai annabi kyalkyalinsa ya wuce na takwabi wane mutum bal huwa mithl qamar yace ai kamar wata yake wajen haske shi kaga gane ya faɗa haka to wani kuma ya ce ya mafi wata kenan takobi yana da haske wata ma yana da haske amma yanzu da hasken wata da hasken takobi wanne bi hasken wata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasken sa kamar na wata ko yafi na wata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shadidul lam'ani kenan ba wanda ya san manzo Allah sama da sabban shi kuma nan so ku lura da wani abun da ko hankalinku ya kai yanzu kun ji wani tabi'i yana mana bayanin waye annabi ba ku ji ba dan saboda bayi da damar da zai bayanin waye annabi saboda bai ga annabi ba a duk duniya ba wanda ya isa ce ma ga yadda manzon Allah yake in ba sahabi ba to kaga ashe hatta sanin manzon Allah ta hanyar sahabbansa muka san shi ta hanyar me sahabbansa muka san shi ashe waɗannan bayan Allah suna da matsayi da darajar da ya kamata ko ya zama wajibi mu tsare musu kimarsu mu tsare musu ɗaukakansu don ku sun taimaka mana don wannan yana ƙara mana yaƙini ne akan ƙaunar annabi duk hadisin da za a yi bayani akan akan shi to zai kara ma ne. yanzu wannan fa kawai muna magana ne akan sifar halittarsa za mu zo yanzu nan gaba za mu yi magana akan zoben annabi zoben manzan Allah sai da kawo hadisai za mu yi magana akan dokin annabi ya yake kwanukan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya suke takalmin annabi da yake sawa ya yake rigar manzan Allah ya take sallallahu alaihi wa sallama mayafinsa ɗakin kwanciyarsa wace irin shimfiɗa yake kwanciya sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya mana wannan gata in ba sabon annabi amma sai ya zama an waye gari ya zama tukuicin da za a yi musu shine a zage su abin tausayi yanzu halin da ake ciki wai wai yanzu wai ka ga makarantu na allo makarantar allo da aka san almajirai da allazi waidin suna karanta qur'anin su wai yanzu an shiga musu da shi'a ana zagin sabon annabi a ciki abun bakin ciki malam wannan abu da bai yi kama da abun a faɗa ba kai almajiri da aka san ka da riƙe ƙur'ani da haddace ƙur'ani me kai ka na zuwa ka je ka ɗebo ta aƙida nan zo ana taron dagin sabai a haɗa musu tutoci su ta zagaya saboda su ne ba uwarsu ba ubansu a gari dole a zuba su a titi kaga gardi yana karanta qur'ani ya gama ya dura wa abubakar ashar wallahi kuma yanzu ita ce masifar da ake ciki kuma nan aka ratsa su kuma karka ce wani abu wallahi akan abun duniya akan abun duniya ne kurum a rinka dan turo ma kaza ana baka kaza to ya kamata ku mai da hankali sosai a sa ido sosai a lura sosai kuma a taimaka musu wadannan bayan Allah a taimaka musu a yi musu bayanin aƙida ta ƙwarai kar a bari su halaka in ba haka ba ai ba a dace ba ga almajiri wai an sa mai suna abubakar wai ya ce shi a canja masa almajiri ba shi baya san abubakar an sa mai suna umar ya ce a canja masa yanzu jiya wasu ɗalibai suke gaya mana a nan cikin ƙauyukan nan namu na kano masu maguna nan can idan ka tafi wajen cikin gwarzo ƙauye ne a gwarzo akwai wani gari ana ce da shi lakwaya to in ka shiga ƙauyukan nan ka duba fa yawa yawansu wasu maguzawa ne musulunta suka yi to bayan su musulunta an ɗan shiga aje a musu da'awa sai ga matan aure sun zo sun saka wannan bakaken kayan suna jan kasa suna ganin mutanen sun zo daga kano mu shi a muke yi mu shi a matan aure ba matan aure a ƙauye ba tambayan su aka yi ba ba cewa aka yi bari ai musu wa'azi ba kawai sun ga mutane sun zo daga Kano sun san an zo wa'azin musulunci shi. mu shi a muke yi mu shi a muke a ƙauyuka a ƙauye ƙauye kutub wannan yan tutocin da ake yawo da su akan babura duk sun sassaka a dangar gidansu da bukkar gidansu sun rarrace wannan tutar labbaika ya husaini a cikin ƙauye an je an kai musu abin mamaki a kai musu kiristanci a kai musu shi'anci duniya fa ta kusa tashi Allah saboda fitintunin sun yi yawa sun wuce yadda za ka yi tunani su wajibi ne samari mu rinka fita ana dan isarwa da sakon ubangiji duk inda ka samu dama ka faɗi gaskiya a shagonka ne a makaranta ne a aji abokananka ne a majalisa kuke hira ko na makamancin wannan ku faɗi gaskiya ku gaya mutane aƙida ta ƙwarai kar ku bari ana ta halakar da mutane wallahi wallahi duk wanda ya san wani abu na gaskiya na shari'a bai isar da shi ba wallahi sai Allah ya tambaye shi Allah ya ƙara mana ƙaunar sabon annabi da sanin darajarsu da kimarsu to wannan kenan قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم هو بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر wannan hadisin abu huraira ya rawaito shi shi sunansa abdurrahman ibn sakar Addausi, sahabi ne yana cikin sahabban da suka fi kowa yawan hadisi dan hadisan sai na abu huraira sun kai hadisi 5374 shi kadai duk ya rawaito daga annabi annabi ne ya masa addu'a yace idan nazo ina yin hadisi ka shimfida bargonka sai ya shimfida mayafi ne da shi dama yace idan na gama ka yafa shi a kafadarka sai ya yafa yace ba za ka taba manta magana ta ba ba za ka taba manta magana ta ba shi yasa bini bini hadisi ya gada da na biyu huraira amma abun mamaki wannan abu hurairan fa kafiri ne a wajen in shi ba musulmi ba ne. a najeriya ma dai a tarihin shi'a sahabin da aka fara zagi shine sai na abu huraira kuma daga zari aka fara zaginsa mutanen da suka ba da gudunmowa a rayuwarsu ya yi rayuwa ta talauci malam ta haƙuri yan yana cikin alus sufa ba uwa ba uba ba dangi ba kowa haka suka zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a masallaci suke kwana masallaci sai in an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu sai dauka ya basu yace sai su kwana da kwanaki wallahi ba su jefa wani abu a bakin su ba dai ruwa ko dibino la ahala wala mala wala maskana wala dara ba gida ba wurin zama ba iyali ba komai ko aure babu ce wallahi sau da yawa yunwa tana kama ni in ɗauki dutse in ɗora a kan cikina don yan hanji na su ji kamar cewa abinci na ji abinci na ci ya ce haka nake ya ce sau da yawa za mu zo muna sallah ko da asuba ko da azhar ko da la'asar da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci sai dai ka ji wani ya faɗi rib an jima wani ya faɗi rib an jima wani ya faɗi kafa idan sallah sai ga mutum uku hudu biyar sun faffadi aka ce me ya ce yunwa ba abinci talauci sau da yawa manzala zai ce bayan ya da isha ya ce da Allah kowa ya dan tsitsinci wani ya dauki mutum ɗaya wani ya dauki mutum biyu a je da su a dan ba su abin da za su ci haka suka rayu cikin wannan talauci suka tafi jihadi su ne a gaban an zo jihadi ahli sufa amma ya zama mutum ya wayi gari ya yi addinin su shine zagi waɗannan mutane abu huraira yawa yawan inda ya zauna a madina ya zauna gaba ɗaya rayuwarsa majority a madina ya yi ta abu huraira kuma ma a madina ma ya rasu kenan eh, kuma har allah ya kawo shi lokacin da ya zama gwamna a madina eh an ce ya zama gwamna ya samu wadata gaskiya barai da gaske ya dan more daidai gwargwado ya dan manta da yar wahalar da ya sha daga baya sallallahu alaihi wa radiyallahu ta'ala anhu an yi sabani dangane da shekarar da ya rasu kamar da shi kansa imam bukhari ya yi ta taraddudi wasu suka ce shekara ta hamsin da bakwai bayan annabi ya hijira wasu suka ce hamsin da takwas har ma hamsin da tara an faɗa cewa bayan hijira annabi shekara ta hamsin da tara ya rasu ya bar duniya yana da shekara saba'in da takwas kaga ai ya zama dattijo sai da ya samu nawa saba'in da takwas to shine yake ba mu labari hadisinsa na farko kenan yace kana rasulullahi sallama abyada manzon Allah fari ne ai kwarai ko ko shakka ba. eh ba baki bane ba awa wani yayi mafarki ya ga wani mutum wai ya ganshi wai wai wai da atamfa a jikinsa da zane wai ya ga annabi ya zo yana ta murna yana cewa shi wallahi ya ga manzo Allah ya ganshi da zane a fuska a'a annabi bai da wani zane duk hadisan nan za mu karanta ba za ku ji inda yake an ce annabi yana da tsago a fuskarsa ba bai da shi kuma annabi baya sa a tamfa a zamanin sa ma babu a tamfa yawa mu ma nan ai ba ma sa a tamfa ballantana annabi sai dai matan mu su saka ko yace kai ka ce da azurfa aka aka tsago shi ka annama siga min fiddatin Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallama saboda ainihin wato kyakkyawan halittarsa rajila sha'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun gashin sa kaman an taje shi shine rajila sha'ari dan dama a tarajjul a larabci shine taje kai to shi ba ruwan sa da wai irin gashin sa ko irin nawa ne ko naka sai an ta sa kuma ana tajewa rajilar sha'ari me rajilar sha'ari gashin sa a taje yake koyaushe ka duba yawan gashin fa amma a taje yake kaga ai wannan falala ta tabbata sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu tirmizi ne ya ruwaito shi kuma hadisin sahihi ne bi shawahid yana da shaidu da yawa da za su karfafa shi qala kutai qutaybah bin sa'id qala akhbarana al bin sa'ad. ana abi az an jabir bin na anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya' فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم الله أكبر يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها dihiyatu wannan hadisin jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram shi ya ruwaito shi al-mujtahid al-hafiz kenan yana cikin waɗanda suke manzo Allah mu baya a bai ridwan cikin waɗanda suka halarci lailatul aqaba athaniya shine na ƙarshen rasuwa a cikin sabai da suka halarci wannan mubaya'a ta lailatul aqaba thaniya an ce yana da hadisi hadisi ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in shi kadai ya rayu shekara casa'in da hudu a duniya har ya fi abu raina ma daɗewa jabir dan abdullahi ya rasu a shekara ta 87 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya ruwaito mana cewa manzon Allah yana cewa an bujiro mun da annabawa Allahu akbar kaga dai bai yi rayuwa da sauran annabawa ba ko shi manzon Allah tunda shine na ƙarshe khatamun nabiyyin wa imamul mursalin to shi manzon Allah yake cewa an bujiro mun da annabawa gabaki daya ya ga Musa ya ga Haruna ya ga Suleiman ya ga Dawuda ya ga ibrahim duk annabawa nan Allah ya nuna masu dan a daɗa ƙara masa yaƙini bisa yaƙini waɗannan 'yan uwanka ne annabawa sun yi zamani da jama'a su sun shudu ya ga hudu ya ga ludu Allahu akbar ya cikin waɗanda na gani sai ya waro wasu Yace ce fa'iza musa alaihi salamu darbun min rijal sai na ga Musa wani nau'i ne cikin maza shine darb mana annabi Musa Allah ya masa halitta irin ta maza sosai kalmar darb nau'i ne cikin maza ba cikin mata ba Ya ce ka annahu min rijali shanu'a kamar kai ka ce yana cikin mazajen shanu'a shanu'a wata ƙabila ce a yaman annabi musa yana da kama kamanceceniya sosai daga rijalu shanu'a wannan jama'a ko kabila ta mutanen yaman wanda ya zauna da su ya san su to shi kenan sai ga kenan ya ga waɗanda suka yi kama da annabi musa jama'a ana faɗin wannan ne don a nuna mana tabbas allah ya ba mu labarin annabi musa da yawa cikin alkur'ani balma masana qur'ani suna cewa annabin da Allah fi kowa ambatan sunansa da ambatan shi da kissarsa ta fi kowa yawa shine Musa alayhi an kira Musa da yawa cikin qur'ani an ambaci a nan Musa da yawa cikin qur'ani kuma a duk duniya babu mutumin da yake da jama'ar da ta kusa ta kai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawan jama'arsa al'ummarsa yawan ta ta kusa ta kai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba annabi Musa ba da annabi ya faɗa hadisin imam bukhari ya ruwaito yace wata rana aka bujiro mun da jama'a aka bujiro mun da annabawa na ga annabawa da mutanensu ya ce amma wani annabin gashi nan allah ya nuna mun shi ba kowa a bayan shi ya gama rayuwarsa ya yi wa'azinsa ba wanda yi imani da shi ko mutum ɗaya ya ce wani annabin ga mutum ɗaya a bayansa yana tafiya mutum ɗaya ne imani shi wani annabin mutum biyu wani kuma kaza wani kuma kaza ya ce sai gashi an nuna mun wani annabi na ga jama'a iya gani sai na tambayi jibril na ce kai wannan annabi yana da mutane waye wannan jibril sai ya ce da ni hada musa wa kawo wannan annabi musa kenan da mutanensa kaga wannan yana nuna cewa anan Musa yana da jama'a da yawa yace ana nan sai Allah ya nuna mun wani annabin kuma ya ninninka wancan ma jama'ar sawadun azim kawai baki ma na gani baki kirin saboda tsaba jama'a ta yi yawa ba na iya ma bambancewa kawai sai dai ga duhu kawai dan adam sai manzo Allah ya ce ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na tambayi Jibril na ce wannan kuma waye sai ce haza muhammadin wa kawo wannan annabi muhammad kenan da mutanensa sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kun ga duk annabawa da manzannin Allah a duniya babu annabin da Allah yi masa gata ya bashi mabiya irin annabi muhammad Allah ya bashi al'umma da yawa sai dai a cikin al'ummar ta kasu kashe biyu akwai wanda ta yarda da shi ta yi imani da shi akwai wanda kuma ba ta yadda da shi ba yanzu duk arne a duniyan nan a yanzu ba yahuda yake ko ba nasari yana cikin al'ummar annan muhammadu don yana cikin al'ummar da aka turo annan muhammadu don ita amma kaga ba su imani da shi ba to suna yake ake ce da su ummatu da'awa al'ummar da aka turo manzo Allah ya musu wa'azi duk musulmin duniya a ko'ina yake da fari da baki da dan china da dan america dan najeriya dan saudiya da dan ghana dan kamaru in dai musulmi ne gaba daya al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuma su ne ummatul ijaba al'umma da suka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka hada waɗancan da wannan baki ɗayan su malam na manzon Allah ne kuma sai an yi musu azaba su waɗancan da basu bi muhammadin ba ba yahuda in ya tashi yau a kiyama Allah zai tambaye shi me yasa bai bi wannan manzon Allah ba dan kirista sai Allah ya tambaye shi me yasa bai yi imani da annabi Muhammadu ba kaga yanzu kai da Allah ya taimake ka malam baka tashi a cikin maguzawa ba Allah ya taimake ka baka tashi cikin arna masu a coci ba Allah ya taimake ka iyayenka da kakanninka kai iya lissafin ka duk musulmi ne akwai gatar da wuce wannan biya kai akai maka ko kuma kai din kafi kowa ne aka maka ka rabo ne to me kai wa Allah dan nuna masa godiya akan musuluncin da ya baka shi sa ake so kullum mutum da ya tuna shi musulmi sai ce alhamdulillah albishir din da nake so na maka a matsayinka na musulmi mala insha Allah wala ka tabbata a jahannama ba dan mutumin da yake musulmi ne ya mutu yana kan musulunci duk rintsi ka ji wannan duk rintsi da yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala sai wata rana an zo an sa shi a gidan aljanna wannan kaɗai bai shi abin farin ciki ba alhamdulillah to mu yi wa Allah godiya ya ce wa ra'aitu isa ibn maryam alayhi salam na ga isa ɗan maryam amincin Allah ya tabbata a gare shi kenan Allah ya nuna manzon Allah annabi isa fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan urwatu ibn mas'ud sai gashi wanda na ga yafi kowa kamanceceniya da annabi isa a cikin al'ummata wanda za ka ce in ka gan shi ka ga annabi isa kamar an yanka kara ne to shine urwa ibn mas'ud ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ra'aytu ibrahim alaihi salam Mazala ce Allah ya nuna mun sayyidina ibrahim alaihi salam wannan abun gaba ɗaya ya faru ne fa a lokacin da aka yi isra'i da Ya ce na ga ibrahim za a ƙarabu man ra'aitu bihi shabahan kuma. kun san ibrahim dattijo kenan cikin annabawa abul anbiya wanda shi ta tsatson manzon Allah ya zo tunda dangantakar manzon Allah tana tikewa ne tik zuwa ga annabi Ismail annabi Ismail kuma dan annabi Ibrahim ne ya ce to Allah ya nuna mun annabi Ibrahim na gan shi aka ce dattijan mutum dogo masha Allah sai ya ce wanda ya fi kowa kama da shi kun mutumin naku i kaga wai saboda kunya fa bai ce ni ba na ga Ibrahimu wanda ya fi kowa kama da Ibrahimu shine mutumin naku kamar ya mutumin naku ya'ani nafsahu yana nufin ni ma'ana yana nufin kansa sai kau da lamirin kurin ya wuce sallallahu alaihi wasallam kenan anan gurin abin da ake so a ce da kai malam manzon Allah ya yi kama da annabi Ibrahim sosai kuma qur'ani ma fa cewa ya annabi ya bi fattabi millata ibrahima hanifan ka bi hanyar annabi ibrahim ka bi hanyar annabi ibrahim wa ma kana min al mushrikin Allah ya ce da manzo Allah ya ba hanya yayi addini irin na annabi Ibrahim wannan musuluncin jama'a na annabi Ibrahim ne aka ce wa jika ya bi hanyar kakansa kyan ɗa ya gaji ubansa wajen alheri ya ce wa ra'aytu jibril alaihi salamu na ga jibrilu alaihi salam mala'ika kenan na gan shi Allahu akbar ya ce fa'iza aqrabu marra aitu bihi shabahan dihiyatu sai gashi wanda ya fi kowa kama da jibrilu a cikin al'ummata shine dihiya ibnu khalifatal kalbi sahabi cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan dihiyatul kalbi wani mutum ne wanda Allah ya masu kyakkyawar halitta a cikin sabbai so Allah ya girmama shi idan mala'ika jibrilu zai zo gurin manzan Allah ya kawo masa wahayi insha Allah in dai da sifar dan adam zai zo to zai zo masa ne da sifar dihiyatul kalbi kawai sai a gan shi a cikin sahabbai yana taimakon manzan Allah tambayoyi ko ya cewa annabi kaza annabi ya ce mai kaza sabai duk ba su damu ba sun ɗauka ɗan uwansu ne dihiyatul kalbi shi kuma annabi ya san cewa ba fa dihiya ɗin ba ne kuma Allah da hikimarsa la'alla lokacin da hakan sai ga shi dihiyan an ɗauke shi bai zo ba wani uzuriya a wannan. shi kuma kawai Allah ya girma shi haka kawai ba a nemi shawararsa ba kaji ko kawai sai Allah ya bada ya ba da wato wani wani wata gara basa ya zama in dai jibril zai zo gurin manzo Allah sifar mutum to sifar dihiya zai zo shi to yace na gan shi kamar sa irin dihiya amma mala'ika jibril ba mutum bane eh na ba mutum bane mala'ika ne tsarin halittar mala'ika ba irin tsarin halittar dan adam bane mu an halicce mu da tabo da yumbu ko ba haka bane ba ko ka ce da mani su kuma an halice su da haske haske za ka iya tuna yaya aka iya halittar abu da haske ta yaya sai dai ka ji kawai ito ya za ka sauran tashi shi sa kaga shi mala'ika baya ci baya sha a ina ba ga su ba lokacin da suka zo gurin ina jin annabi ibrahim ne ai mala'iku suka zo masa hal ataka hadisu daifi ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون suka shiga wurin annabi ibrahim suka ce salam assalamu alaikum kaga mala'iku ma mala'in sun zo sallama suke kai kuma dan barka dai barka dai a'a qalu salama qala salamun qaumun munkarun annabi ibrahim ya ce to kuma wa alaikum salam amincin Allah ya tambaye ya tabbata gare ku kaumun munkarun ya ku jama'ar da ba a san ku ba <laughs> ina fata da fahimta an yi sallama ya amsa ya ce to wa alaikum salam amma ba wanda ya san ku ku suwaye babu dogon zance sai ya shiga gida ya ce wa iyalinsa kawo kawo kawo abin da ya sawwaka wannan shine karamcin dan adam idan yayi bako yana yin bako sai ya shiga gida ya je ya nemo ruwan sha ya shiga gida ya nemo abinci a ce duk abin da ake da shi a gidan nan a kawo mun yi bako mutum mai karrama bako faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin wa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ya shiga gida gurin iyalinsa yana zuwa ya je ya samu dan dabba wato dan maraƙi. wato ya ce a babbake shi a gasa shi sosai ko ba ka bane ba aka gyara shi sosai ya fito musu shi saboda ya yi manyan baki a kwarai da gaske <laughs> bi ijilin samin faƙarrabahu ilaihim da kansa annabi ibrahim ya ɗauko wannan nama na ainihin wato ɗan maraƙi ya miƙa musu waɗannan mala'iku waɗannan baƙi ya ce ku ci mana ya mika sai ya ga shiru ba su ci ba sai ce ala akulun ba za ku ci ba to kaga mahallu shahid kenan daga suka isa ci abincin nan sai ya gane ba mutane ba ne, malam mutum ya zo makunta a gasa masa bujimi ko dan mariki ko a gashe masa rago yana mai nan da magi a jikinsa <laughs> a bawa mutum ya ce ba zai ci ba aka kawo ruwa suka ƙi sha aka kawo abinci suka yi su ci kuma ga su da sufar halitta ta mutane ba waje safi nafsihi khifa kuma yadda zuwa wata sai ji tsoro kai waɗannan mutanen waɗannan ba mutane ba ne ba waje samin hum khifa قالوا لا تخف وبشروه بغلام halim suka yi masa bushara to mahallin shadi ya koyan uwana mala'iku ba sa ci ba sa sha jismun nurani haka ake ce da su gangan jiki ne na ainihin wato haske mala'ika bai san yunwa ba mala'ika bai san ishirwa ba kawai ka iya cewa wai don me Allah halicci mala'ika mala'ika ba yi da aikin da Allah halicce shi bauta ba su da wani aiki in ba bauta ba ni yanzu ni da kai Allah ya halice mu akwai ayyukan da muke bar da ba na bauta ba ko ba haka bane ba tamam mala'ika bai da wani abu in ba bauta ba aljani akwai mai bauta akwai wanda baya bauta akwai wanda suke ayyuka na bauta akwai wanda suna aikwa ba na bauta ba amma mala'iku haka suke to wannan kamanceceniya da jibril yake da jihiya ba wai ana nufin alad dawam a dawwama yake da wannan sifat dan adam ba a'a yana yi ne dan ya zo ya samu ganawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yanayi na sauki saboda shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mala'ika jibrilu a sifarsa ta halitta ba sai sau ɗaya a wata riwaya kace sau biyu saboda babba ne su mala'iku asali ma fuffuke ne da su fuffuke ne da su shi yasa Allah can yace ja'ilul mala'ika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' Allah ya sanya mala'iku su ‘yan aike ne na Ubangiji, ma'abuta fuffuke, akwai masu fuffuke ɗaya, mala'ika yana da fuffuke, akwai mai fuffuke ɗaya, fuffuke dai da ka sani, to da shi yake tashi, shi sa su tashi suke. su yi tafiya a kar kuma su tashi duk inda mala'ika ya ga dama wurr zai tafi akwai masu fiffike biyu kamar na kaza akwai masu fiffike uku wa ruba' akwai masu fiffike nawa hudu uli hatin masna wa thulatha wa ruba' to kun san fiffiken mala'ika jibril nawa shida wanda Allah ce na ga jibrilu wa lahu sittumi'atu junaha yana da fuffuke 600 kowane fuffuke guda ɗaya ƙarsar dal ufuq idan ya bude shi a sama ba za ka ga sama ba dai kawai ka ga fuffuken wanda Allah ya ce na ga fuffuken Jibrilu yana ta da turare da zinari da yakuti da lu'ulu'i da marjani da menene duk wannan kayan zinari Ya ce kurin idan ya ɗaga ga kyau ga kwalliya ga ado kala kala yana ta digar da saboda tsabar abin turare kanshi to gaba ɗaya halitta mala'ika jibril din a ganinsa a yadda Allah ya halice shi na mala'ika manzo Allah bai fi so biye ganshi ba shi kadai fa jibrilu akan tura shi ya je ƙasa guda ya soka sa kwaya ɗaya a cikin ɗari shidan nan ya ɗaga ƙasan nan gaba ɗaya sama da ita ya kifar da ita shi ɗaya ba tare da taimako wani mala'ika ba to shi ko mala'ika jibrilu ku yi hakuri ba karatu muke akan mala'ika wata ran akwai littafai da aka akan mala'ika kawai za mu karanta insha Allah alamul mala'ika rayuwar duniyar mala'iku shi mala'ika jibrilu duk mala'iku gabaki daya shine shugabansu kamar yadda manzon Allah kuma duk a cikin annabawa da manzanni shine shugabansu ke sa manzo Allah yake ce da mala'ika jibrilu abokinsa ba wai abokinsa a shekara ba dan mala'ika jibrilu ai da daddan mala'ika ne to duk wani annabi da ka sani fa shi mai wahayi annabawan nan sun tafi gabaki daya har ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma yake yake zuwa ya gana da manzon Allah sihira hira da manzon Allah Allah ya aiko shi tun daga saman saman bakwai ya tafo yiwu sai ya zo gurin Muhammadu wannan ƙur'anin ga baki ɗaya da kake karanta malam sai da ya fito daga bakin Jibrilu wannan ƙur'anin izu sittin duk wanda ya karanta ƙwar'ani yau wallahi sai da ya karanta abin Jibrilu ya karanta shi yake zuwa ya karanta manzan Allah ƙur'anin yana zaune ina biya masa kamar yadda malami yake biya wa ɗalibinsa ƙur'ani haka jibril yake biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani yana karanta manzo Allah annabi yana gaggawa dan ya samu ya karbe saboda ya gama tafiya yake shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ga wata ran annabi mala'ika jibrilu yana bashi qur'ani yana gaggawa ya maza maza ya karba dan kai ya manta wani abu Allah ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma ya muhammadu ka daina gaggawan karban qur'anin nan ka ji wala ta'jal bil qur'ani wannan qur'anin da muke baka ka daina gaggawa gaggawa gaggawa ya kai ɗalibi mai hadda ta qur'ani daina gaggawa bi a hankali kai hadda mai kyau to manzon Allah ma kansa an ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kake ga kafin mu gama karanta maka shi saboda jibril yana karanta masa kafin ya gama karanta masa yana caccafkan qur'anin daga bakin jibrilu kamar zai riga shi wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce da manzo Allah ka ce Allah ya kara maka ilimi to haka suka yi ta ya kawo masa qur'ani a cikin shekara 23 ya saukar masa da wannan alqur'ani izu 60 shekara 23 wannan kaɗan kenan daga cikin wani abu da zamu iya ce akan mala'ika jibrilu yace fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dihya wanda yafi kowa kama da shi shine dihiyatul kalbi wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi da imam ibnu hibban da imam at-tirmidhi um, shi malamai suna faɗa cewa Um, wannan abu ya faru ne a daidan daren lailatul isra'i wal mi'raj kenan haka Allah ya biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda mun karanta wannan bangaren hadisin da ku a cikin sahih bukhari ko ba ka bane ba to sannan kuma dangane da sunan nake wannan annabawa malamai suka ce Musa an ce Asiya bintu Muzahim mata Fir'auna ita ta sawa Musa wannan suna kalmar Ibrahim ba kalma ce ta larabci ba ibrahim ba kalmar larabci ba ne kalma ce sarayaniya sarayaniya akwai yaren sarayaniyanci amma abin da ake nufi da ibrahim a larabci shine abun rahim me abun rahim uba mai tausayi kun ga alakar ko ibrahim duk wanda aka sa masa ibrahim ana so ya zama mai kamar uba mai tausayi shi yasa kuma ibrahim din ya zamanto tausayinsa duk ƴaƴa duk jarirai duk ƙananan yara da basu balaga ba da suka mutu suna karkashin kulawar annabi ibrahim allahu akbar a aljanna shi kuma gaba ɗaya aljannan yara gaba ɗaya a hannunsa take aka ce sai gashi nan malam a tsakiyar yara ina ta wasa da su ina son yara ƙanana ba mai dukan yara ba <laughs> ba mai ce ku a'a yana da son yara ibrahim alayhi salatu wassalam na'am a'a ya zama dai mai rahama sai zai gai ai ka san yaran yanzu wani sai da duka da zai yi ba yawa in yayi abin duka a bashi kashi kurum to ba Allah suka sani ba ba san nasiha ba wani kai mai nasiha sai ga kamar a shikenan ai kawai amma in jikin sai ji ya dan kumbura yawwa ba wanda baya jin zafi yawwa to a bashi kashi daidai gwargwado sannan akwai kalmar jibril ko kun san me ma'anar jibril jibril din ma ba larabci ba ne kalma ce sarayaniya daga wani yare ne na sarayaniyanci amma abin da ake nufi da jibril shine abdullahi duk wanda aka sa masa jibril to kama ana nufin abdullahi kenan eh akan ce jibril akan ce jibra'il akan ce jibrin akwai kuma jibriyin akwai kuma jibril kawai tasarrufa ɗinsa ko tasarif juye-juyen kalmar jibril ɗin tana nan da yawa amma daidai abin da ake nufi bawan Allah bawan Allah wannan dihiya kuma ɗaya ne cikin sabon annabi wanda ya halarci ya kukuka da yawa ya kuma halarci bai atur ridwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bawa wasiƙa zuwa hirakal sarkin Ruhu a lokacin yana Hims wannan mutumin Dihiyatul Kalbi shine annabi ya bashi wasiƙa ce ya kai wa Herakal wannan babban kafirin sarki yace a kai masa a karanta masa sakon Allah tabaraka wa ta'ala saboda yanayi na lokaci abin da muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana ya sa aljanna ce makomar mu muna tawassuli da wannan karatu da muke karanta sifofin annabi sallallahu alaihi sallama. Allah ubangiji ya ba mu aljanna kuma ya ba mu ikon biyayya ga annabi sallallahu alaihi sallama waɗanda ba su samu littafi ba sai su ba da sunansu dai kamar yadda aka faɗa din um, sai su ba da sunansu amma dai da sharaɗin in ka karɓa za zo karatun ka karɓa littafin waƙafi ka je ka ajiye baka zuwa makaranta da shi in ka san baraka rinka zuwa ba baka tashi asubai kai zaman ka Allah kiyaye wanda kuma yake da bukata banda kuma wanda ya karba muna da list din kowa yawwa kar wani ya karba ya zo da karba ka san mutanen ka yawwa to Allah ya bamu dacewa a wannan bawan Allah yake cewa wannan bawan Allah yana cewa ya shi ya shek Allah ya ƙara imani da Allah malam ina da wani tsokaci wajen faɗin cewa manzo Allah ba wada ba ne saboda wada shi ne mafi ƙasa wajen mai gajarta kamata ya a ce ba gajere ba ne ina ganin wannan shi ya fi dacewa da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara daraja da ɗaukaka ba laifi wannan fahimta ce tun dai duka dai an ce in an ce wada din ma ba zagin sa aka yi ba amma bahaushe idan aka ce masa wada ana nufin gajeren mutum gajere amma gajere kala kala ne yanzu akwai mutumin da gajere ne amma ba wada ba ne ko ba haka ba ne ba gajere ne amma ba wada ba ne duk wada gajere ne amma ba duka wada ne a duka ba duka gajere ba ne wada kuma wadan kar a ɗauke shi da matsayin kaskanci mu ne idan an cewa da ne sai aka kama wani kaskanci ba suna ne kur yanzu mu ne a yaren mu a fahimta mu an ce mutum wada sai a kaskanta shi wai shi yasa ma shi wada idan ka zo ka ce mai wada sai ya zabga maka sanda sai dai a ce ma dogo ka ji dan Allah ka ji ba ka duba <laughs> mutum gashi gajere dan dubur da shi amma wai wai sai dai ka shi ka ce ma dogo to ya fi jin da ce yawa kuma shi ya san ba dogo bane ba almuhim Allah ya saka maka da alkhairi mulahaza ce mai kyau ba laifin an ce shi ba shi ba gajere bane ba kuma in an ce shi ba wadadin bane ba ma ba ba a taba darajar sa ba kuma ba a taba darajar wadan ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.